Assalamu alaikum masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bi karin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai bitar wasu shirye-shirye mai kawo a wannan shekara ta 2023 mai ban kwana. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarrafi hashin gunar. gabannin kammala wa'adin mulkin tsohon shugaba Muhammadu Buhari watan Mayun 2023 mun ka muku labarin Muhammad B. Alhassan na kamfanin Fahama, wanda ya bada labarin makalewar kuɗinsa daga ƙetare kimanin naira tiriliyan goma sha bakwai, inda aka ga takardar shigar da ƙara a kotun tarayya ta Legas daga tsohon ministan shari'a Abubakar Malami. Ƙarshe dai kotu ta kori ƙarar, amma kuɗin sun ci gaba da makalewa duk da lauyoyi sun gano an ɓoye kuɗin a babban bankin Najeriya CBN. Muhammad B. Alhassan a lokacin ya nuna takaicinsa ga abin da ya faru da shi. Wannan abin da ake zai taimaka wa kasa. Ko da a ce na zama ɗan Nijar ne ko na zama ɗan Ghana ko Cameroon ne. Ai na kawo kuɗi a Najeriya dole da a kyale ne ya abin da zan yi. Balle ina ɗan Najeriya kuma na kawo wanda zan taimaka ma al'umma in taimaka ma kasa kuma me zai sa ana min hasada. Ai cewa ya kamata a bani takardar yabo. Saboda haka ni yanzu nan abin da nake so shi a Baba Buhari. yau ya kai sati bakwai kenan da na kawo magana nan ma VOA kuma kuna taka rawan gani saboda haka ina roko president Muhammadu Buhari a sake mun kuɗi na saboda Allah kai ne ɗaya a Najeriya zaka ce a yi kuma za a yi in ka ce kara a yi ba za a yi ba da Muhammadu ba shi da laifi Hakanan a shekarar mun kama ku labarin rasuwar Muhammad Bello na kamfanin Fahazata Global a Masar, wanda tsohon shugaban karamar hukuma Abuja Abdullahi Kandido ya ba wa kwangilar gina jerin shaguna a kuje kan kuɗi sama da naira miliyan 130 ta hannun shugaban apc na abuja a bas baba muhammad bello wanda ya kashe kuɗin kafin alƙalami na miliyoyin naira aka waye gari ba kwangilar kuma ba kuɗin kafin alƙalamin inda aka ce an yi wa 'yan siyasa hidima da su duk da yanzu jam'iyyar pdp ce ke mulkin ƙaramar hukumar abuja Abbas Baba ya ce zai bi kadin kuɗin magadan marigayi Muhammad Bello. Ci gaba ne, kowane shugaba ya zo yana buƙatar ci gaba na al'ummarsa. Mai kalangu ya zo ya samu ayyuka wanda kandido ya fara bai gama ba, kamar da kandido ya samu wanda mika ya fara bai gama ba kuma ya gama su. To na tabbatar da mai kalangu ba zai ce a'a akan ayyukan da kandido ya fara ba tunda na alkhairi ne musamman na jama'a su na karkara. kuma sannan alhaji bello da kansa ya faɗa maka a hirar mu ta baya cewa ya yi signing agreement da wannan kamfani a matsayin an ba shi aiki zai yi aiki to kaga a fitan kandudo bai shafi agreement ɗin da alhaji bello yake da shi da karamar hukumar amak ba hakanan mun kawo muku labarin rasuwar lawal audu abbakar kofar fada kyaffi ɗan gidan marigaya audu abbakar mai rukunin gidajen imani estate a unguwar maitama abuja wanda ya ta faɗi tashin mallakar gidan da ya gada daga mahaifinsa a layin Madera da sauran kaddarori. Amma shiru kake ji. Aminansa Malam Muhammad Liman lafiya da tsohuwar uwar gidansa da 'yarsa na neman haƙƙin marigayin. A tam da muka ji maganar mutuwan na taso abin ya ɗaure min kai da yake mutuwa na Allah ne. Ba mu da abin da za mu yi sai mun gode ma Allah da ya kai wannan lokacin mu kanmu muna nan hanyar zuwa. saboda misali na wannan abubuwa sai da mu ce Allah shi ne mai yi shi ne komai amma muna roƙo arziki kafin a ba duk maganar takardu na wannan gida da dukiyoyinsa wannan yake gare ni da akwai shaura kuma wannan ya karba to kuma muna buƙatan gudunmawan jama'a ba masu gado haƙƙinsu a maganar lawal ya zama na masu gado na lawal A shekara mai ban kwana mun shiga Bauchi, inda muka kawo muku labarin yadda ake binciken DPO na 'yan sanda na yankin dutsen tanshi a wali ilu. Wanda ya gana wasu matasa masu sana'a sayar da dabbobi a zaba bisa tuhumar zargin batar wani rago. Har ɗaya daga cikinsu Abidin Aminu daga bisani saboda raunukan da ya samu ya riga mu gidan gaskiya. Lamarin ya so kawo mummunan tashin hankali a Bauchi. amma rundunar 'yan sanda ta ce tana bincike bayan samun korafi daga dangi da jami'an kare haƙƙin ɗan adam ɗan uwan marigayin safuwan muhammad ya ce yana buƙatar diyar ran dan uwansu daga rundunar 'yan sandan da kuma ɗaukar matakan shari'a kan dpo ilu don kar ya ci gaba da hallaka waɗanda ake tuhuma muna roƙo gwamnatin jihar bauchi da masarautar jihar Bauchi da masu fada a na jihar Bauchi su shiga cikin wannan al'amari saboda kar ran shi Abidina Aminu ya tafi a banza saboda mun san wane ne Abidina mutum ne mutumin kirki ba mutumin banza ba a iya shekarunsa da yake wani al'amari ba taɓa samunsa da wani al'amari irin wannan ko makamancin wannan ba ma. Ma'ana me kuke so a yi a nan kenan? Muna son a biya mana diyar ran Abidina Aminu. muna son mahukunta da wanda suke faɗa a ji su shiga cikin al'amarin nan a biya mana diyar ransa. Muna jiran jin sakamakon binciken 'yan sanda kamar yadda kakakin rundunar SP Ahmed Muhammad Wakil ya yi alkawari. A cikin shekarar, shirin ya sauka a unguwar Wata Board da ke Jalingo babban birnin jihar Taraba, inda wata yarinya mai shekaru goma sha uku kacal a duniya mai suna Zainab ta ce malaminta na allo mai suna Hussaini mai guduma wukari ya yaudare ta ya yi ta fasikanci da ita ba tare da a lokacin ta san me zai biyo baya ba inda ta samu juna biyu bayanan da muka samu zainab ta haifi ɗa namiji da taimakon wasu ƙungiyoyin jin ƙai inda magana ke gaban kotu don bin haƙƙin yarinya wacce marainiya ce zainab ta ce usaini mai guduma ya fara rubuta mata rubutun sha a hannu tana tanɗewa har ya kai ga cibiyarta da sunan za ta iya karatu sosai da na koma ne shine sai ce to zai aiki na karshe gani to sai na jan sami shi yana daure da kalle ɗaya me kalle ɗaya zani kalle ɗaya a jiki ba riga ba komai zai zai aiki kenan eh to raƙi ne ya fara abu da ɗaki ne ko a wani waje ne a gidansa a a ɗaki ne a cikin gidansa ne a irin turaka haka gefen shi daban mutane ma in bai so ba za su zo wajen ba nan. a ba za su zo ba ta kofan baya ma ya ce min na zo na samu eh sai kika je kika shiga ba wanda ya ganki a lokaci? babu kowa ma a gidan shi rani a ranar eh ko ya sallame su sun tafi unguwa ne saboda akwai aikin koyon karatu da za a ranar to ina ga ban sani ba kama ba kowa a gidan rani shi kadai ne Malam Husaini mai guduma wukari ya shaida wa shirin ciki da gaskiya cewa baya shakkar a yi masa binciken kwayan halitta na DNA. Tunda ita kotu ta ce a rike ta idan ta aihu a je a gwada jini yaro a gwada komi na dauki duk sun ce ba su yarda da wannan ba. Sai suna gudu menene? duk wani zargin za ta koyi karatu za a cire mata aljanu duk wannan bai shafe ka ba. Billahi lazi la ilaha illa ina san wannan maganar Allah ya tsine ni wallahi ka ji ce maka wallahi wallahi billahi lazi la ilaha illa duk shiri ne da wai an mata rutu hannu an mata mara idan na mata ina cikin watan azumin ramadana qur'ani izin Allah ya tsine mini albarka kuma in mutu kafin in dai an yi haka da ita duk shari ne wanda kungiyar kowane irin kungiya da na ga fiskokin yi zana ne a wurin in ma su suka shirya za ta fito da su wanda suka shirya kawai ne abin da na sani kenan amma magana na kotu. mun kawo muku labarin binciken da rundunar 'yan sandan nasarawa ke yi kan yadda ake zargin wasu mutane takwas a babban asibitin tarayya da ke kefi da karɓar miliyoyin naira da sunan sama wa wasu mutane aiki. Amma lamarin ya zama zane kan ruwa. Ministan lafiya Dr. Muhammad Ali Fati ya kafa kwamiti ya je asibitin, inda ya dakatar da dukkan ma'aikatan don kar su yi katsalandan da binciken da ake gudanarwa. Bakwai daga waɗanda ake tuhuma na nan, amma ɗaya daga ciki Peter Dare ya arce ko sama ko ƙasa. Shugaban ma'aikatan asibitin Muhammad Habibu na Goggo na cikin waɗanda ake tuhuma inda yake cewa. To wancan da aka rike su akwai transaction evidence ai akwai transaction na kuɗi na transfer na malaysia da aka bibiya kuɗi a kan ɗinsu su ma sun confess a statement ɗinsu ni ma haka na kai ba a kan su ka kai duk na kai musu ban a kan rika kamar da suka umarce mu mu yi daga lokaci zuwa lokaci sai ina wurin su wato da yanzu kana jiran duk yadda bincike ya yi kenan kawai ah, kai kana sauraro na eh kana sauraron sakamakon bincike ne kawai yanzu eh ko eh, eh, su yan sanda suna bincike federal america ta da bincike eh. su ma 'yan kasuwa da shugaban ƙaramar hukumar kuje a abuja ya ruguza wa shaguna a kasuwar wowo sun yi nasara a kotu inda har alkali ya sa a cafke shugaban ƙaramar hukumar abdullahi suleiman sabo shugaban 'yan kasuwar da suka tafka asara alhaji batura zaria ya ce har yanzu ba a bi umarnin kotu ba kotu ta ba kwamishina 'yan sanda na Habuja umarni a kama shi a kai shi gidan yari. Mun cika duk sharuɗa mun kai musu court order da komi har yanzu da muke magana ba wanda ya kama shi yana nan yana yawan shi. Domin ta kanta hukumar Abuja ɗin kamar ma ba shugabanni idan abu ya shafi talaka za ka yi ta kuka ba za su ce komi ba sai sun kashin kansu suna so su zo su ta rushe gidajen mutane ba doka ba oda shi dai talaka ba kowa ba ne a abuja a wurin su tun musa bello ake wannan mun rubuta takarda mun yi magana a rediyo mun rubuta musa bello mun je mun ya maki ganin mu to gashi allah ya cire shi a baɗin Allah ya kai mu shekarar 2024 za mu duba batun wata mata Hadiza matar Salihu direban jami'ar jihar Kebbi kan dambarwar rabuwar aurensa a sanadiyar ƙwayoyin halitta genotype da kan sa haihuwar 'ya'ya masu laulayi. Sannan sai labarin wani shahararren malamin Islamu a Gombe Muhammad Kabir Ismail da ya fada hannun 'yan damfara har suka nuna masa kamfanin shinkafa na Rufa'ida a Kano. Yanzu ya kammala zaman gidan yari, amma masu bin bashi na jiran kuɗinsu miliyoyin naira. Sai kuma labarin Ibrahim Muhammad sojan sama daga Kaduna wanda ya zargin ba da wani laifi ba da ya yi aka ce an kore shi daga aiki a abuja masu sauraro ƙarshen bidar tamu ta yau kenan yanzu a madadin duk waɗanda aka ji su musamman ma nasar adami alhikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku daga nan birnin washington dc nisar fila hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya